Assalamu alaikum sisters. Barkamu da haɗuwa a wannan episode din na wannan karan na Sisters of Gamji. Wannan karan kuma mun karkato da, da discussion mu akan issue in upbringing na mutane da kuma irin general saying inda muke da shi na society usually da ake cewa kowane tsuntsu kukan gidansu take yi. Which in aka fassara ana nufin kaman duk da ka fito in kana da hali mai kyau yana nuna daga gidan da ka fito nan ka samo halin in kuma ka halin kama bai da kyau ana cewa wai kamar daga gidanku ne ka samu so ni yanzu abin da ke daure min kai is wannan maganan gaskiya ne ko ko dai faɗin mutane ne kawai because wani lokacin zaka ga wani ya fito daga gida na gidan mutunci sai shi kuma ya kasance bai da mutunci wani kuma sai ya fito daga gidan da ba mutunci amma kuma sai ya fita daban so ku ya kuka gani gaskiya is debatable zan ce dan maybe in ka kalla kamar ko aure za a yi za a ce ha ah, the first ma question za a yi ce irin ɗan gidan waye ko ɗan gidan wane ne saboda mm. mutane they just assume if you're from wannan family ɗin kenan you're okay in kuma komi kyan halin mutum in family ɗin baya ba su baya da kyau za a ce a'a so A feel farko dai gaskiya tarbiyya in ka fito daga family mai kyau so ana tunanin uwayenka sun baka tarbiyya mai kyau so irin kuma za ki ga manas ɗinka akwai manas daman kamar yadda za ka kora wa yara irin wata na ma uwa ne ni nike gani in uwar ba ta da tarbiyya gaskiya komi kyan halin uban dan akwai ɗan rauni saboda uwa ita take making sure cewa yaranta kin gane sun tashi sun lokacin sallah yayi sun sallah shi uba na can yana ta hidiman kila neman kuɗi kula da yara so i mm, feel yeah. in uwar tana da kuzari tana da she's disciplined zaka ga kawai aka yi irin is an advantage zance na yana ga the more reason da ake cewa ka sama ma kamar yaranka uwa kafin ka eh, aure ta ne eh, tun kafin ka gansu Yawwa tun kafin ka neman ma yaran ka uwa tun kafin ka gansu. Yawwa ina ga minin mm. ɗan kenan gaskiya. Eh. Dan kamar yadda kika faɗa ne kin ga abubuwa da yawa yara suna picking from action sun mu ne. Mm. Wai sai ka ce tashi ki sallah ko kuma irin mm. manya ko irin akwai wasu particular abubuwa da kai sai ka ga yaro ma kawai na yi ka dinga mamaki. Ashe ya gan ka san da kai kaza? Wani abin concentrate ɗinka ne kawai in yaro. which means da ake cewa dama action speaks louder than words nan? eh eh gaskiya ita ce origin an tarbiyyar yaro gaskiya gaskiya so ni sai dai da ake cewa irin ɗan gidan wane baban ake kallo ba ni a fil uwar ce ya kamata a kalla saboda zaki ga ko baban kila yana da mata hudu zaki ga kowanne kowace uwar kin gane zaki ga yaranta akwai ɗan bambanci ga uwar da is farm irin is educated zaki gani yaranta irin zaki ga they're doing well compared to wadda irin ita kuma <tsk> bata damu ba ga ta nan akwai ɗan mm. difference ko ko da the same mm. baba ne amma in uwar tana da kuzari gaskiya zaka gani difference a yaran ma gaskiya ko da baban she is exceptionally good ba eh zaka ga ko mm. cikin uwayen mata yaran su depending on yadda uwar take akwai bambanci gaskiya ko dressing ɗinsu mothers mm. haka na cin abinci da sauransu Yes. Eh, kin ga akwai wani tribe ma da I don't want to mention names amma akwai eh. wasu tribe da aka san su kuma da irin ashar haka. Za ki eh. ga tsuwa da zagi is kamar normal a wannan society din. So kin ga mm. duk wata irin wannan in yaron ta nasu ya ji tana rantsuwa shi ma zai yi rantsuwa ita ma ta mm. ji shi normal. Gaskiya ne. Ba za su shi ba ba ya san cewa abin bai da kyau. haka ni ma dai i feel like eh gaskiya um, wannan sayin in ba a banza aka yi shi ba ba charity begins at home mm. gaskiya ba a banza bane amma dai duk da haka ko akwai exception dai okay tunda like kowane rule ba wai za a ce irin ayi lalle haka bane saboda eh. akwai wata rana da mm. irin wani cousin ina ne mm. yake ya zo yana tambaya na advice ya ce yana son wata amma wai matsalan familin ita yarinyar da yake so an riga an san su sunan su ya baci suna da bad reputation ya irin known fa irin kowa ya sani irin is a mm. known family so mm. kuma gashi ita wai um, ba haka take ba ya san mm. halinta ita is even ashamed of irin abin da irin family ke yi saboda irin har ta fara tunani ai kawai sun ma riga sun bata mata chances of wai aure da irin wannan to shi kuma is worried because in shi ma yanzu ya ce ya gaya ma family shiga wanda yake so ai kawai da gudu za su ke a'a mm. ta amma irin wannan ni na ma rasa ma me zan ce bai saboda duka from both sides irin is understandable to amma irin da zai warrant cewa okay ita ta fito daga irin family nan so bata cancanta aure ta ba does that hold any substance a ce okay wannan wannan bai kamata ko kuma irin eh, ya ci gaba ne idan a ita ba haka take ba so zai iya mm. auren. To ni kaina I don't know. na ce mai mm. gaskiya ban sani ba irin ya ce to bari wata ne zai irin zai zo min da full story in ma dan lokacin ban ma san me ya scandalous abun ba because I mm. was feeling okay wannan I need to know irin what kind of scandalous abu ne. So irin sai bai ma gaya mu ba ko ya ya ci gaba or not amma still da yanzu ni kaina I want to know irin wannan ya ma zai. To sister G what do you think? in ka duba gaskiya kuma it's not fair a ce za a condemning ɗinta for other people's action ko irin mm. Mm. ni kai na I used to wonder kamar akwai wasu za ta ga maybe wata mm, mace maybe ta ta live wani wayward life maybe ta yi shaye-shaye prostitution whatever kisan sai Allah zai iya kawo ma mutum shari'a. kiga ta kintsu kuma ta koma wata ustaza ta zama a very very person amma kuma aka zo mata da take da ce kai ai ta yi kaza so does that mean we should not have irin wannan forgiving heart and we should not accommodate mutane in suka yi repenting because in ba a accepting ɗinka if you are good it means it will push you back kuma to being bad ni dai a tunani na ko it will push you a chance to like maybe mm-hmm. stand out in a bad group misali mm-hmm. so i think dai kaman maybe I mean Allah yana yafewa kowa so kai as human being in har ta yi wannan shaidancin da menene ta zo ta yi repenting so you can forgive ni haka nake gani irin ba za ka tsaya kai taking into past mm. life into hostage to irin in ta canza tunda ko Allah yana yafe wa mutum gaskiya. To amma the thing is tarbiyyan does it descend down to irin okay daga gidan ko irin an saba ita kaɗai ce different. So mm. irin za ta iya goga ma 'ya'yanta irin na eh, tarbiyyan gidansu ko kuma nata za ta mm. yi on her own. to i had something maybe a bit similar so kaman zan ce kin san kaman let's say a Nigeria gaskiya in kayi mm-hmm. aure ba wai kawai kai da miji bane kin ga kamar nan western world a ce kai da mijinka in kun ga dama ma ba ruwanku da wani extended family ko kaɗan kila ku ga parents ɗinku once a year christmas in ma kun ga dama amma irin mm. Nigeria family in kai aure you're actually marrying into that family so kuma za ka ga in koda ita kaɗai ce take da tarbiyya amma still wa'annan family ɗin ta ba za ta iya yada su ba gaskiya dole akwai dole kila to a ce ma tana da sister or something dole za ta zo ta zauna a gidan so in sistan shiɗaniya ce ba su da tarbiyya ko kuma kun haifi yara she still their auntie irin Allah kaɗai sanya me za a koya mata ba ita irin ƴaƴan. ba kullum you have to be with them. Gaskiya. Mm-hmm. Ya za ta yi to irin wannan gaskiya <laughs> irin It's a dilemma gaskiya. Eh, dan gaskiya I always wonder know, how will somebody feel a ce kai you are not a bad person kuma wani ya ja maka. Eh. Eh, ko irin eventually mm-hmm. Allah ya kuma they get to meet sai daga ta da ko wani malami ko wani abu da will willing to take her mm-hmm. Gaskiya ne. mutane eh. example an change irin wannan irin wannan Allah ba zai bata haka ba tunda ya san zuciyanta irin he will find a way for her haka dan na san kila kamar za ta iya saka rules ta ce maybe a ce in za in aunties in za su zo gidan they have to dress eh, differently tunda su ma sun san mm. yadda system su take yes mm. exactly mm. so akwai boundaries but kuma za ki ga ko abu kuma akwai genetic za ka iya zuwa ko da a ce ita she's not like that za ta iya karin wannan jeans din kin gane <laughs> don eh, akwai gadon irin abubuwa haka so dole ya yi tunani gaskiya <laughs> irin ko da ita ai ya tsallake ta me biya yanta eh, kuma ya zo kuma ya same su eh. <laughs> wanda kika faɗa abubuwan da muke integrating I it's not even all about him ko da shi ya yi his ka family za su ce ba su so ne kawai he wants nothing to do with the wannan family eh to shi ma ai that was what he was worried about kawai ba za ma su yadda ba ne gaskiya kai amma to shi na is it fair shi ne ai problem in mm, i think da in yana son ta gaskiya da in kana son kuma akwai yadda da wannan irin is okay for him ya fahimci hankalinta ba wai kai tana yi ne din ta aure ba So, so yanzu think... all what you are saying is like yanzu a ce mutum ya zo neman aure no matter where it is bai kamata a irin ya kamata a duba abun on an individual basis a bar wani magana wai asali waye dan ba ba nan take ba kenan kawai kai za a duba kawai ba maganan wayanka daga ina ka fito irin abin nan kawai kai za a duba kai da halinka Eh. Kama we afford that a society mu kuwa? To ni ne ai. <laughs> Gaskiya we can't afford that. Mm. Based on irin eh. stories in you see that irin kowa da halin shi kuma da mutum zaka zauna. Mm. Kenan duka biyu they are both important kenan a duba asalin da kuma individual din. Eh, kin san akwai debate din akwai wani abu nature versus nurture. Mm. So uh-huh. nature character ɗinka is it because of your genes koko depends on your environment in the katashi. so mm. in fact an yi wani experiment twins da aka haife su irin komi nasu ɗaya sai aka cire su ɗaya aka kai shi wani bad environment ɗayan aka kai shi another good environment different families irin with different settings ana so a gani cewa ko will depend on environment in the tashi ko ko su mm. kan za su zama irin wayward ɗin nan so mm. yeah, so wa'yansu suna cewa it's cewa in an high ka genetic makeup then it doesn't matter The inda ka you will still be the same. Wa'yansu kuma su ce no quite difference in an a good environment you turn out to be a good person. So I don't know. so <laughs> standing out din kuma fa would you say about that baba sai a hankali mama sai a hankali sai kiga yarinyan kamar ba su suka haife ta ba kuma Wallahi akwai da yawa. Akwai sosai. Akwai ta fita mm, daban. Mm. Akwai wanda za ta ga ana having scandal a gidan kullum maybe gidan fada issue da kishi mm, amma ba ita ce eh. against rashin su din. Amma ni sai in ga in wannan namiji ne ko ya fito cikin irin gida gidan nan scandalous family amma shi Allah ya shirya shi za ki ga it's better tunda shi ne zai je neman auren wani wuri. Dan a ce macen ce ta fito daga wannan. so irin eh so stigma in zai fi binta akan namiji akan namiji Ke mm. eh, kuma me yasa aka fi accepting repentance of namiji akan namiji kun lura? Wallahi eh sosai. Eh, sosai. Eh, wallahi. Namiji zai iya iskancin shi ya kare. Ita mace an dinga binta da shi kenan. Wallahi irin ba a taba yadda ta gyaru. Yana nan kaman me ake cewa kashin kaza ne ko me? Eh sosai. eh mm-hmm. da zai ta bi mutum ba amma kuma ni sai har da kin gani background na su marriage yanzu kamar namiji ne ya tashi aure ya auro wanda aka ce ta da wani past bad one mm. kin ga trust issues za ki ga eh, har su nawa ne shi bai taba sake jiki da ita eh gaskiya ne foundation ta kuma ja mata wannan mm. Mm. amma za ki ga ko da ta yi repentance za ta sa hijabi ta yi preaching ta yi whatever amma ta fita sai ki ga my day is not settled ina jin mm. kamar she go back to her old ways ko kuma she's just hiding wani mm. abu Eh, so she, that's the problem with wannan dai dan stay nan gaskiya. Mm. Ko yake amma kuma akwai mazan da they can fully trust you in sun yadda cewa okay ka canza. kisan maza suna da kishi sosai. I think it's uh, no, a ce yanzu a ce kamar ya zo ya sami ya ji labari ne ba wai shi yayi witnessing ta abun ba. kamar ya ji mm. labari ne kuma zai aure irin ya yadda cewa ta repenting suka shiga suka yi auren ya ga cewa salaha ce irin i don't think zai yi karin wannan abun a kan shi i think two things kin san shi dan kuwa san dan ne ke raya maka irin wannan abubuwan mm, ni na ga abu kashi biyu ne in kamar ya zo ya same ta tana cikin iskancin ta ne ya zo by some chance ya suka fara son juna za su yi aure sai ta ce ta canza to wannan in ya aure ta gaskiya ba zai cire still zai inga doubting dinta, ko ya aka yi amma the other one is in ta riga da past history ɗinta ne kila tun tana secondary school so da ya zo ya same ta ya ganta saliha da hijab ɗinta da menene da menene then maybe zai iya trusting ɗinta. Eh to ni ma wannan situation nake magana in ya riga mm. dama ya zo kawai ya ji past ɗin ne amma shi yadda ya same ta a salihanta. So I don't think eh. zai sa mata wannan abun a kan eh, shi. Eh. sai dai in ba shi ya yi witnessing ta yi iskancin bane ba zai taba mantawa ba eh ba zai taba ba ko koyi dama akan haka ya same ta irin kamar iskance kin gane ta zo eh. da za ta aure shi ta ce okay na tuba irin eh, kin gane eh so he was still mm-hmm. doubtful kuna mm-hmm. kallon wannan 90 day fiance eh <laughs> kai jus da wannan program din kam kun ga wannan azon ne ko menene wanda yake Jordan da da wannan girlfriend din shi ita American nan. So ita irin tana posing da jikinta irin duka a buɗe din nan. Shi ke mm. ya haɗu da ita ta tashi ta tafi Jordan irin pictures ɗinta kamar tsiraici haka. Parents ɗin kuwa suka ce ai san ba su yadda ba. Irin tana ta ƙoƙari ta saka hijab ta yi menene. So irin wannan amma still kullum shi is so um, jealous kin gane irin bai trusting ɗinta ko kaɗan duk da trying ɗin da take yi. gaskiya tun farko aka dan samu irin wannan dan rashin natsuwan da farko kuma balle mutane ana ta gaya maka irin this is how she is kaza kaza ka yi hankali kin gane irin ko da ta canza you still have that doubt don ko ta wani abin da good intention ma sai mai ɗinka ya tafi can kuma what if mm. you know nan it's very important mata dole su rike mutuncin su gaskiya no gaskiya no it's the number one thing mace za ta yi is ta rike mm. mutuncin ta gaskiya da in mutuncin ya zube za sit mm, gaskiya ne you can't ba ka iya kwashewa kai har mazan ma gaskiya saboda kin gane ni ko i always mm. believe ko wani maganan wai mace ko namiji the same zunubin da mace za ta yi da namiji mm. the same ne fa amma sai a ta holding matan more accountable to ni mm-hmm. i feel like ko ni irin wannan ko a wurin Allah ai duk zinubin ɗaya ne to me yasa za a fi sawa matan pressure irin kin gane ni a Allah kowa ya rike mutunci kawai kuma mm. Allah ne zai fito ma da mafita in ma ka repenting Allah ne zai fito ma da mafitan amma like mm. dukan su a ringa preaching that kowa ya rike ba wai a ce matan kawai ba yeah I think kowa dole I think zunubin ɗaya ne dukan mu were humans Um, but me, ba a nuna na mazan nasu laifi ne sai a manda nasu mm. kama wani ado ma. Eh, when eh, it's done. use one excuse ɗin wannan uh, neman mace for ƙara as an excuse. Yes, always. Amma ban da ma wannan ma, irin ko normal a ce namiji ya tashi yana zuwa clubbing da parties irin kuma in ya zo aure normal zai iya samun wata amma in mace ce ta zo ta yi irin an riga bata mata suna a ce ai clubbing take zuwa to namijin fa da ya ta yi kin gane nashi ado ne eh shine but maybe kinga society kullum mata kamar mu ne second class citizens so irin kamar kuma we precious we me zan ce kamar amma za mu biye ma irin wannan society I like ko ni ko I feel like oh, we should change the narrative kawai mm. like we should strive to change the narrative Ni kawai mu kalla komi ta fuskar me me addini ya ce me Allah ya ce akan mu ta biye ma society irin haka na za a ta dawwama a ta yin to ai shine society in ne ya ba mazan ma iya infidelity in mm-hmm. da irin kuma ba komi bane which ya kamata a canza narrative in kuma saboda wurin Allah ba haka bane mm-hmm. kuma ma za ki ga infidelity din ne it takes two to tango so shi ma namijin ya je ya samu wata mata mata ita mata ta samu wani namijin eh. eh, tana ta dangling <laughs> ah, to wallahi duka dai to amma no in the face of in the face of a ce ma'auratayya biyu kin gane shi ya je mm. na infidelity ya ma ya wuce fa yanzu maganan fornication adultery ya mm. zama which is even more wannan auren mm. Allah ya fi eh ya fi daukan nauyi wurin Allah so kin gane ita wancan ta wajen ita to ha fornication ne saboda ita ba ta aure ba. Ba ta aure ba haka ne. Eh, so kin gane abin ya zama double. Ya zama gaskiya. Mm. Su maza they can get away with anything. Eh, to it shouldn't be, it shouldn't be. Eh, saboda ai to auren Allah an mutu irin hisabin ɗaya ne. Ya the <laughs> same. Eh. Kuma maza su ne suke kare ni family name fa. Su ne ya eh, kamata su ke wannan mm, stake zance. har likiga mm. aman a irin identity in mutum mm. su ne ya kamata a ce sun fara protecting suna ma kafin a dawo mata gaskiya kafin a dawo mm. even though mata are the real disciplinarians eh, eh, amma sunan baban ne za a fara gaskiya eh kin ga kamar yadda ake cewa ne mace namiji a ce is the head of the house amma mace kuma is the neck ko gaskiya ne ita ke turning head around gaskiya amma yanzu sister S yanzu a ce okay yakki ta tashi za ta yi aure eh. ta samu miji do you mind a ce irin family in daga ina suka fito is this something you look at uh, um no ni abin da zan kalla shi mijin how is he is he educated mm. um, does he treat her well does he have good manners that would be my priority kafin fara tunanin wani family din shi gaskiya but obviously I live in a western society kin gane so it's a bit different ban ina tunanin where where is he from ko ko waye family din shi that won't come to my mind Okay. To sister Jifa. Hi. To maybe ni kuma from society da nake. I think I'll look at the <laughs> family first. so it's like basically uh, environment determines irin wannan tunanin ko? Mm. Munan gaskiya in ka sake ka je ka taɓa wanda family na da matsala to za a matsala. Za ku je, ya Gaskiya za a samu matsala because kuma kin ga bata isa ta zo ta ce miki an mata abu ba. Mm. Tun farko in ta je ta ɗauko abu daga gida mai matsala in ya kace me sai a ce ai waye aike ta ma ɗaukowa in the first place daga can. Mm. So kuma sai ga irin wannan akwai tendency in samun matsala saboda inda ya fito ana tunanin yana mm. da alin shi maybe ya taso ba a wannan regard for mace ana abusive home da sauransu mm. so kila akwai wannan inbuilt abin in him da zai fara manifesting with time mm. abin tsoron gaskiya so matsalan ko is not about him kenan about matsalolin da za su taso irin za su iya mm. tasowa in ta yi kenan ba wai irin shi din bane saboda mutane aure ai kawai akwai factors kala-kala da suke playing a auren nina na tuna akwai, I won't mention the name, but somebody wanted to marry wata. Aka zo aka gaya mishi cewa fa gaskiya wannan family ɗinta ba mutanen kwarai ba ne. Ya ce shi dai bai ya ji ya gani dole ita zai aura. To, aka zo aka dai sa mishi ido ya fara courtship din nan da ita. Ranar nan kawai sai gashi an kira shi wai ya zo ya belin ko brother ta a police station ko ban magana. <laughs> yana zaman zaman shi bai taba jiya an je kuma da aka je wurin belin suna ta wani zage-zage kai tun daga lokacin ya ce ai shi ba zai sake <laughs> kai Allah ne nuna mishi eh, gaskiya Allah mishi ko da yarin tana da hankali <laughs> daga eh, zuwa wannan ka zuwa wani saboda in ka aure mutum ka aure ma family shi gaskiya to it matters they really kenan it matters Yeah, however you look at it, but gaskiya it makes sense. Ina ya kamata individually kai waye mutum. amma kuma family din kuma still matters family gaskiya matters i think in nigerian society da we consider irin akwai wannan zumunta da extended family is very important gaskiya mm. to ga mu yanzu za ga kai ka family house ma ajiye misali yes sai a good person sai a zo a tsinda ma kiya irin wannan family wallahi family so even if you try to teach yaran ga abin kirki sai ki ga mm. kawai kala kala na da contaminate maka tarbiyya eh to gaskiya me conclusion din wannan dai magana shine ainihin mana ce me mafita jo ya za a yi okay ni let me give my own solution okay anan ko in ka find yourself in ka irin wannan situation din ah. mm. first of all sai kai ka yi wiyin abin from your own perspective ko irin kamar yadda sister S ta faɗa earlier in ka haɗu da mutum za ka yi judging in shi based on yadda ka san shi halin shi attributes shi in kaga alamun ya nuna abin kirki in him maybe sai kai kokarin convincing family ka that irin he's not what you think a chance to be what he is in ko mm. wani ma an ka ciro shi daga bad family zai iya zama sanadiyan gyaruwar nashi family gaskiya ne so eh, it's good to give mutum a chance gaskiya because Nima, i find it very unfair to just mm. judge mutum based on abin da ba laifin shi ne ba gaskiya ne mm. Mm ta duba kamar irin yaran da ake haifansu out of wedlock sai ta ga sun kasa samun aure ba laifin su bane mm. sai zai bata musu rayuwa sun ci iyayen su suka yi amma bata musu rayuwa so abin is gaskiya ni to me dual mm. judgment thing is better if only mm. society accept that shine kawai so i think character kamar yadda Martin Luther ya ce menene you judge me based on my character not the color of my skin for instance kin gane so I think eh. character ɗin mutum gaskiya in yana da imani da addinin shi da good character. So maybe mutane su fara considering wannan first. So duk wani mm. abu kaman good family is me, I, me it's a bonus zance ko? Eh, eh it's a plus kan wannan. Eh, it's a plus. Eh, eh it's an important plus. eh, it's an important <laughs> plus but it shouldn't be number one. Eh. Eh. So amma a ce in a ce in cases where irin family is zero shi kuma is 200 shi um mijin. To gaskiya gara kakai. Gara ina ce family is zero irin babu ma irin kar ma ya approaching family amma shi kuma irin komi ya yi checking. Amma Jesus ta yi yanzu. Aure mm. kuna da wuya samun namiji na kwarai is more difficult. Kin gane? akan wai in ka samu mijinka kana so ka aure shi kuma his 100% sai ka bari mm. shi saboda just family din shi bai da kyau yaushe ka je ka samu wani kuma ko amma ka duka kuma <laughs> approval din parents kisa approval din parents is a very sensitive abu a society umu ko wa shi ne mm. zance at abu you just get scared of wannan abu because baka so ta je ta dawo a ce eh na gaya maka mm. So, amma ko da a ce 100% kile and yanzu maybe he's living in Port family in let's say for instance da in Kaduna ko Kano. So shi ma kake haduwa da su. Ita amma ta eh, kace me fa. Gaskiya eh in ba a tare, in ba a tare mm-hmm. is fine, amma in ana mm-hmm. taren nan wai gaskiya akwai matsala. Ana tare ne problem. Kai abin da ina ga wallahi problem ko wata rana ta iya ce baka irin to tunda ke haka kika zaba ga ki gashi ki sai irin wannan is scary. Eh, is scary sosai kuma it depends on in mace let's say kin kai kusan 40 something baki aure ba miji ya zo mai hankali da kin gane mi 100% Then dai kawai family din shi kuma kin san maybe you're almost getting to 50 god knows irin kin san this is your only chance to ba dole zaki <laughs> dole ka rufe ido ka mature enough to handle eh, mature enough to handle kuma irin is an opportunity ba ka ce a'a saboda family din shi ba saboda he's an adult kai ma yau an adult yanzu eh, eh, amma in yarinya ce karama wadda irin kin gane bata san kan duniya ba kin gane kuma kila zai je ya sa ta cikin family din ga su ba su da hankali then maybe zaka tausaya mata ka ce a'a akwai opportunity tun daga waɗansu kila yanzu in kin zauna wani zai zo wanda ya fi haka irin family din shi ni dai i think it's Eh, to it depends on the situation kawai but there's it no right or wrong answer <laughs> yes. there's no right or wrong answer kawai dai kuma shine ai amfani istikhara eh ko shine perfect time da zaka yi istihara mm. eh, Allah kawai zai iya ironing out maka situation haka mm. haka da tuna fitar da wani taba wani selfish addu'a ah, kisan <laughs> eh. usually zaka ce in abu alheri ne Allah ya sa ya tabbata ko in ba eh. alheri bane Allah ya replace maka da mafi alheri ni eh. ya taba addu'a na ce in alheri ne Allah ya tabbatar in ba alheri bane Allah ya sa alheri a ciki <laughs> <laughs> so eh. dai gaskiya yanzu to society gaba daya in mm. mutum ya tashi neman aure irin asalin da ake faɗa is very important amma kuma ka a mm. condemning mutum based on abin da ba laifin shi bane ba mm-hmm. mutum chance mutum ya yi repenting a ba shi chance din ya yi rayuwar da ya na din in kuma dama he's a good person a ba shi chance din ya exhibiting goodness in him so that kar a je a push din shi kuma ya zama hmm. frustrated ya join abin da ake ba a so din so hmm. shawar gaskiya to al'umma people should not judge mutane based on abin da ba laifin su bane ko hmm. sannan kowane situation irin you have to look at it differently so, well, thank you, sisters. Very enlightening news and discussion yau. <laughs> <laughs> Sai nan gaba in mun sake dawowa, insha Allah.